yi rayuwar masoya shiri na mujallar matashiya rayuwar masoya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu kallon mu za ku kalli shirin rayuwar masoya. Shirin ne wanda mukan gayyato muku masoya da dama maza ko mata wanda za su shigo su faɗa mana wasu abubuwa dangane da sauyin da suka gabatar da ita ko in ce suke kan yi musamman a zamanin nan na yanzu wannan dai karan mun gayyato baƙonmu wanda za mu kasance tare da shi a cikin wannan shirin sai in ce baƙonmu sai ka yi salama da masu kallonmu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu to masu kallon mu ko in ce bakonmu mu zaka iya dan yin takaitaccen kaɗan ba masu kallon mu takaitaccen tarihin rayuwarka da unguwan da ka taso to dai sunana abubakar ibrahim musa kuma na taso a ufa waika na yi ta a can har zuwa ɗan wani lokaci da na girma kuma ka girma har ka kai yanzu gashi nan ma ka shigo shirin bana rayuwar masoya to to malam abubakar ko ka ce mm, abubakar to malam abubakar ka shigo cikin wannan shirin namu na rayuwar masoya to malam abubakar zan so in tambaye ka tun da kaga shirin an ce rayuwa ce ta masoya ah. menene me za ka dan ba mu takaitaccen me ake kira da soyayya ma ita kanta dan takaitacce za ka dan <laughs> gaskiya ne ita dai soyayya aba ce wacce tana da wuyayyuwa kuma tana yiwa a kunshe dai da ake maganar soyayya duk inda saurayi ko budurwa ta ga saurayi takan jin ranta tana son sa to amma me akwai wayanda in suka haɗu da junansu za su daɗe suna rigima isu isu kamar ya rigima yawa ita bata fahimce shi ba shi bai fahimce ta ba sannan kuma za ta iya ɗaukar tsawon lokaci shi ne yake bibiyar ta yana son ta amma ita ba ta kula shi haka ne musamman ma a yanzu abin da yake faruwa kenan to malam abakar za ka iya faɗa mana lokacin da ka fara yin ita soyayya me ja hankalinka ka shiga har ka fara ita wannan soyayya to idan abin da ya ja hankali na fara soyayya ba wai wani abu bane ba illa na ga zan kaɗe budurwa kuma kyakkyawa masha Allah kuma wanda na ji ta burge ni a raina kuma na ji ta yi wa zuciyata na ce mata ina son ta amma ita ba bata gaya min ba don wahala na ringa sha a lokacin da ka sanar mata a lokacin da na sanar mata ba na ɗau tsawon lokaci tana bani wuya so amma a lokacin kamar kana da shekaru nawa har ta baka wannan wahalan ka san in mutum kamar ita budurwa bata son ta fiye kula yara ƙanana to kai a lokacin kamar hmm. age ɗinka nawa ne a lokacin da kaje ka fuskance ta ka nuna mata kana son ta eh a lokacin da na ce ina son ta gaskiya na yi wutar duniya ba zan wuce shekara goma sha biyar ba a nan lokacin da na gaya mata ina son to ita kuma yarinya za ta kai kamar shekara nawa a lokacin a nan lokacin ita wale tana ba za ta wuce sha hudun ba dai ko dai mi sa'a don kusan sa'anni ne ni da ita <laughs> gaje soyayya yarinta akai kawai mm, soyayya yarinta akai <laughs> so amma lokacin da ka faɗa mata ta amince da wannan soyayya taka da ka mika mata ko kuwa a lokacin da na gaya mata bata amince ba har sai da na samu wani lokaci mm. na je na asiyo alawoyi da chocolate da buskuna da waye aka kai cin hanci ne wata cin hanci da rashawa <laughs> cin hanci kenan aka kai mata eh to bayan na kai mata shine kawayanta da aka ci aka sha aka yi bishasha yawa to shine sai suka gwadaitar da ita to wannan fa da ke nazari akan abin da ya joga miki yana son ki to amma kamar yadda ka ce a lokacin ita tana kamar 14 years a ce kai kana 15 years eh. ka san wasu ba a barin su haka su kula maza a gidansu ita kamar ya ta an riga an riga ma an batta ta ci gaba da kula ka kula ka a gidansu ko kuma yaya ko kuna yin abin ne a boya a bayan fage kenan to ni dai a lokacin da na fara kula ta mm. tazarar mu da gidansu ba wata tsara ba ce mai nisa sannan ce duk mun san juna a sai ka yi tafiya sosai a dai gaban layin mu take amma dai mun san juna to a lokacin zan ɗau ƙafa daga gidanmu zan je gidansu na je gidansu kuma haka akwai abokaina a layin da yawa to in na ji akwai wanda yake shiga cikin gidan zai je zai mata magana in je mata magana za ta kuma an san da fitowar ta a gidan nasu sosai ma kuwa ka ce wannan love din tun a cikin gida amma aka fara barinta to ai ka san wasu mutanen ba sa barin yaran su fara kula musamman yarinya ta fara kula maza haka da wuri to ita ya yanayin tarbiyyar ta da wannan din gidan gidan nasu kake gani har ka je ka tunkare ta da wannan gidansu akwai tarbiyya sosai mm. kuma ko a area mu ana tsoron a kula ta, saboda ajinta da zafin jijji da kanta da girman kanta ka ce kai kadai ne kai nasara a lokacin shi yasa ai a lokacin kuma har zuwa gobe akwai wanda suna shakka su ga sun yi budurwa na ji wajen <laughs> to amma ko in ce ita tun daga farko dai da ita ka fara yin soyayya ne ko kuwa bayan ita da akwai wacce ka fara kwadaituwa da soyayyarta ita ce budurwata ta farko to yanzu kuma wace ce budurwarka sunanta nana a ina take ita nana kyakkyawan mace kenan mai ilimi mai tunani mai nutsuwa cikakkiyar haifaffiyar ƙofar roji ita yarinyar mm, nana ba to amma ya yanayin zamantakewar ku a yanzu take tare da kai da ita dai za a ce yanzu kun dan fara mallaka hankalin juna <laughs> ko ita ma yarinya ce aka kuma kwasowa <laughs> ai nana babban mace ce masha Allah kuma yan wanka kuma mai ilimi mai tunani mai nutsuwa mai hankali don muna soyayya eh. ba wai soyayya ake irin ta yara ba masha Allah yawwa soyayya ce wani ma in ya zo wucewa wani ma in ya zo cewa zai ga abin ya burge shi gaskiya amma ita na me ya ja hankalinka akan ta har in ce ko kana ji kana ta yar wanka wani irin wanka ne wannan <laughs> eh gaskiya ne eh dole eh dole aiki tambayin irin wanka ne wannan eh, wankan da ta na farko mm. ba wai ina koda ta bane ko ai daga addini zuwa boko ba wanda ba ta yi ba masha Allah kuma sannan ba da bayan haka a zahiri har daren gobe ba kowa ne ke zuwa ta hanyar da za ta wuce ce je kula ta babban mace ce babban mace to amma ita za ta iya kai shekara nawa a ta kai shekara goma sha bakwai a duniya yanzu amma abin da ya sa ma har ake barin ta tana zance mm. kusan zan ce miki irin girman nan ta na bloras <laughs> wai bloras tana dan jin daɗi tana hutu gaskiya ce ta taso kai daga gidan jin daɗin ne shi yasa ai ka san mafi akasari sun fi irin wannan girman ka gansu sai ka ta san haife ka ma wani lokaci to anan ta taso masha Allah amma mana abakar bayan ita ka san cewa dole eh, ga kayi rayuwar makaranta ga rayuwar anguwa mm. yanzu duk duniya ce mu da mace biyu ka taɓa yin soyayya a rayuwarka. <laughs> yan mata na ba su da adadi gaskiya dan na ce zan kayyade miki na yi ƙarya ba su da adadi ni mana dan a yanzu ma na fita nan na ga ta ce mun kula ta kuma za ta yi min magana <laughs> za ka to me za a kira sunanka da shi tunda na ji ka ce yan matanka ba su da adadi eh. wanda irin suna ka ga ya dace mu kira ka da shi a cikin wannan shirin namu yawwa sunan da ya kamata ku kira ni da shi mm. wanda ya dace a wannan shirin naku eh. ke ce za ki fitar da sunan <laughs> sai ki faɗe shi ai sunan ka ce yan matan ka ba adali kai ya kamata ka faɗa to sunan da ya kamata a ringa gaya mun daga yau ni indai an gani to a ce mun sarkin soyayya kawai kai sarkin soyayya ne ya maka ni sarki ne ya eh, mun gaskiya <laughs> lallai amma kuma ai ka duba kamar musamman a cikin anguwa Eh. ko a gari kamar yadda ka ce ko yarinya ka gani ya kaga ta yi maka za ka iya tunkaranta ka mm. miƙa mata ƙudurinta to amma ta yaya wani irin abu kake yi wanda mace tana ganin ka kuma ka mata magana wanda za ta iya sauraron naka gaskiya ne ko kana musu me ake cewa kwarjini <laughs> ba wani kwarjini da nake musu to me kake yi musu yawwa Hmm? zarar ka ga macen da taimaka eh. abu na farko ni da nake ina cire tsoro daga zuciyata ina tauna zuciyata ne <laughs> tauna zuciyarka yawwa saboda matsoraci ai ba abin da zai a duniya to mala abubakar bari mu dan karbi wannan dan takaitaccen to masu kallon mu da da ku sha'afa kuna kallon shirin rayuwar masoya daga nan ɗakin ya dan shirye-shirye na mujallar hmm. matashiya za kuma ku iya bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta da sunan mujallar matashiya kafin shirin naku ya dora bari mu karbi wannan አቋም Shin kuna da labarin kafar yada labarai da ke da alaka da al'umma cikin harshen Hausa? Matashiya ce amsa. Gidan jaridar Matashiya na gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa, gami da faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Za ku iya kallon mu kai tsaye ta hanyar gidan talabijin namu. Ko sauraron mu a Matashiya rediyo. ko kuma a yanar gizo matashiya.com. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumunta kamar YouTube da sunan mujallar Matashiya da kuma Facebook shi ma mujallar Matashiya ko a Instagram a mujallar Matashiya har ma da Twitter at M Matashiya. Kada ku sake a a baya domin al'umma ne a gabanmu. Mujallar Matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Mujallar Matashiya. Mujallar Matashiya ta zama hasken talakawa. mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har ma da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauki tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauki muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. Coronavirus gaskiya ce. Coronavirus gaskiya ce. Coronavirus gaskiya ce. Coronavirus gaskiya ce. Waɗannan su ne hanyoyin da ya kamata mu bi domin wa kamuwa da kuma yaɗa wannan cuta. Na farko ya kasance muna yawan wanke hannayenmu a kan kare. Aƙalla na tsawon daƙiƙa ashirin. Da ruwa da sabulu ko kuma wani abu da zai saka kumfa. Mu guji yin atishawa ko tari ba tare da mun rufe fuskar mu ba. Kada ya zamto muna taɓa bakinmu, hancinmu ko idanunmu ba tare da mun wanke hannayenmu ba mu rage shiga cinkoso akalla mu samu tazarar kafa shida a tsakani idan ya kasance mutum ya ji alamun zazzabi ko mura ko kuma sarkewan numfashi ya yi ƙoƙarin killace kansa tare da kiran mahukunta akan hakan domin ba shi agajin gaggawa ta hakan ne kadai za mu kare kanmu tare da 'yan mu. kula da rai da lafiya na da matukar muhimmanci a gare mu wannan sako ne daga mujallar matashiya sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin isar da saƙonni cikin sauƙi. sallana da matuƙar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa hajar ka ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransu a nan Kano. Ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai ku manta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shi ke da riba. To masu kallon mu da dawowa. To in ce masu kallon mu kafin mu tafi dai kun ji yadda muke ta fafatawa da Malam Abubakar. shi kawai in dai ya ga mace in dai ta yi mishi kawai zuwa yake yake tunkarar ta ko kwarjini yake musu ko me yake musu oho bari dai mu ji ta bakin naka <laughs> kwarjini wani irin abu kake yi musu wanda suke wannan suke karban kudarin ka haka da wuri wuri yawwa kwarjinin da nake musu na farko shine dukkan ya musan da ka gani kana so haka ne lokacin da ganta kai mata magana don bata kula ka ba mm. to kar ka dawo me yasa ba za ka dawo karka dawo ko karka ka damu karka damu ni ba zan damu na kula ki biki min magana ko me yasa haka zarar ne miki magana ba ki kula na ba ce ƙara da ne miki magana ba ki kula na ba in dai zan jure zan yi miki akwai lokacin da zaki ji a ranki ya kamata ki tsaya ki saurari wannan wai kai menene ko da a cikin masifa ni kuma ko a faɗa ne kike yi min wannan magana ai musamman ko kaga ko maza kamar in kuna son mace ko kan zauna ku yi dan wannan ku faɗa wa abokananku ni fa haba kaga dai na gani wata yarinya ina son ta ya menene shawarar ka ko zakar kasan dai ba za a rasa irin wannan ba a cikin abokanai to amma kai wani irin abu kake gani ko in ce kake nuna musu <laughs> wanda za su kara maka kwarin gwiwa ka je ka cinkari wata mace Dikin ma sa ni dariya gaskiya. Allah to ba ni dariyar tawo tare da ni da masu kallon mu. To ni ba sunana Abubakar fritz Kai ki na ce miki Abubakar. abubakar fari kake kuma aika prince yawwa masha Allah to ai su ma sarakunan kai Allah ya yanzu dai masu kallon mu dai suna kallon ka zai ce kawai sunan ka abubakar prince yawwa to babu dan wani me zan ce maka wani dan suna ya za a kara maka da kaga kai baban soyayya ne duk macen da ka gani ta yi maka kakan iya zuwa ka kare ta gaskiya ne to amma yanzu wani irin in ce wani irin shawara za ka ba wa abokananka maza masu irin wai kawai duk inda suka kai mace ga irin mm. abubuwan da za su je su tunkare ta da ita tunda kaga mu mata dama an san da jan aji to kai na ga ba a maka ma jan aji kwata kwata kawai tunkarar ka ake da abin wani irin shawara za ka ba wa su abokananka ko in ce yan uwanka matasa yawwa shawarar da zan ba su ta farko ita ce mm. dukkan namijin da ya ga ya mace Eh. mata suna son naci ka naci ko ruwa za ta ebo ta wada ma in za ka karɓi shahara ta ka yi haƙuri ka haƙura kawai to ai ka san wasu mazan ba su fiya irin wannan ba in suna son abu fa nunawa fa suke zahiri fa su fa da gaske suna son abin nan kuma sukan jure duk wasu abubuwa da mace za ta musu kai amma kai kana jurewa ko kuma baka jurewa mata kamemi har da kai fa wannan soyayya taka da akwai duba a cikinta to ni da kike gani a gobe ma ina alƙawari da budurwata mm. za ta iya cewa ba ta nan ko me yasa yawwa to za ta ce min an aike ta ko za ta je wata unguwa ita fa za ta sa ranar da kanta kuma ita za ta sanar da ni ba ta nan amma ai shi na ce maka me yasa me ya janyo hakan yawwa a cikin ranar kan ranar tawadi kamar yanzu muna wani ɗan lokaci da ake sallah ko wani ɗan lokacin sallah muke yanzu to daga la'asar zuwa bagaruba za a iya tashin wata unguwar sai ta tafi yanzu in wani ne aka yi mai wannan abin kila ba zai ƙara kiran ta kuma zai ƙara sauraron ta ba <laughs> gaskiya amma kuma ni ba za ta bata min rai ba ni ba za ta bata rai ba baka daukan fushi ne ko kuma kai kawai in dai aka mace ce <laughs> baka bukatan wai wani fushi duk abin da za ta maka za ka iya juriya ina daukan fushi ma kuma ina da zuciya sosai ma to amma kuma ka san wasu matan ba su buƙatar namiji mai zuciya to kai ta yaya ka zamto haka gaskiya ne ni abin da ya sa na zamto haka mm. abu na farko da ni zai sa ni zuciya na je wajen ya mace na gan shi na ga abin a tattare da ita ko zan ji arena ba zan ƙara zuwa inda take ba shine jiyan ga ta tara samari da yawa wance ya ce yana son ta wance ya ce yana son ta kin san matsala take faruwa wani in ya ganka a wajen bai san me kai ka ba sai tsakanin kai da shi ta sa gaba magana ma wanda kike ganin kuka dawo ba zai ma ba haka to yanzu dai kaɗan yi mana me zan ce kaɗan yi mana ɗan takaitaccen kai ka ba wa masu kallon mu ɗan takaitaccen me zan ce <laughs> yar takaitacciyar shawara da zaka ba wa masu kallon mu akan labarin soyayyar nan taka wace iriya ce kaɗan ba mu ɗan takaitacce gaskiya soyayya ta abu al'ajabi ce kuma abin ɗan adam in ya gani ya tsaya kalla ce saboda na farko ni budurwata duk kankanta yaro in na je da shi wajenta tana girmama shi tana ganin kamar ni ne a wajen kuma ko da aikensa ne sannan abu na biyu mutumin da ya yi tafiyayya a ko'ina ne ba abin da ake so mu saukarsa na farko sai ruwa mai sanyi a wai mai zafi ba ka zo inda yana ce zan zo za a nemo ruwa mai sanyi ko da babu a gida za a tafi a je a nemo shi a zo a ajiye shi to masha Allah malam abakar ka ce ko da in ce duk da abubuwan na san naka ba su kare ba a bakin ka suna nan fal to masu kallon mu dai sai hmm. dai in ce ku mana afuwa sai dai mu tara a wani sabon shirin na wani makon wanda za mu gabatar muku a madadin dukkanin abokanan aiki ahmad haitham sai bashir muhammad da ni fatima abdulhadi hotel nake cewa mu tara a wani shirin don allah ya kai matashiya